Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau Alhamis, sha uku ga watan Janairu shekarar biyu. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin Yau Alhamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula kan iyakar Rasha da Ukraine zuwa Biyana da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na turai amurka ta ba da shawarar kakaba karin takunkuman ƙasa da ƙasa a kan ƙasar koriya ta arewa a wani bangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba kan pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan birnin tianjin na kasar china ya ba da umarnin yin gwajin covid-19 zagaye na biyu ga daukacin mazauna birnin miliyan sha hudu jiya laraba bayan da aka fara tantance yawan mutanen da suka harbu da cutar 97 kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar filato ya lashe takobin kawo karshen kisan da ake yi wa mata ana cire gabobinsu a jihar ni a gani na dalilin da yake sa ake samun wannan akasari shine mutane sun kwalla faransu ga abin duniya sun kasa yin haƙuri su jira lokacin da Allah ya yi musu don ya azurta su. Bayan haka za ku ji cewa helkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce zaratan dakarunta sun ceto wasu matafiya 26 da aka sace su akan hanyar birnin gwari zuwa Kaduna. Muna kuma da rahoto akan tsadar abinci a jihar Maradin jamhuriyar Nijar. bayan haka muna ɗauke da lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar sai kuma rayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Yau Alhamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula kan iyakar Rasha da Ukraine zuwa Biyana da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na Turai. Zaman ya biyo bayan ganawar Rasha da Amurka a Geneva a ranar Litinin da ta wuce da kuma tattaunawar jiya Laraba a Brussels tsakanin Rasha da kungiyar NATO. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Ned Price, ya shaida manema labarai cewa bayan taron na yau alhamis bangarorin biyu za su yi amfani da abin da suka tattauna kana su yanke matakai na gaba da ya kamata su ɗauka price ya faɗa jiya laraba cewa amurka na sa ran wakilan rasha zuwa taruka uku da aka shirya da za su ba da rahoto ga shugaban rasha vladimir putin wanda muke fatan zai zaɓi zaman lafiya da tsaro da sanin cewa da gaske muke yi idan muka ce mun fi son tsarin diflomasiya da tattaunawa Amurka ta ba da shawarar kakaba karin takunkuman ƙasa da ƙasa a kan ƙasar Koriya ta Arewa a wani bangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba kan Pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan. Jiya Laraba Amurka ta ƙara ƙarfafa nata takunkuma a kan Koriya ta Arewa inda ta ayyana wasu 'yan Koriya ta Arewa guda biyar da take zargin cewa su ne ke da alhakin samar da kayayyaki na shirin makaman Pyongyang. Kari akan waɗannan matakai amurka na son kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kakaba takunkumi mai tsanani kamar yadda linda thomas greenfield ya kajiya amurka a majalisar ɗinkin duniya ta wallafa a shafinta na twitter sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba kawo yanzu dai babu wani martani daga ƙasashen rasha da china waɗanda su ne wakilan dindindin a kwamitin sulhu da ke buƙatar ya amince da duk wani takunkumi a baya-bayan nan dukkansu sun yi kira da a sassauta takunkumai kan koriya ta arewa maimakon karfafawa To da kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Gwamnan jihar Filato Simon Lalon ya yi tar da wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Anca a ƙaramar hukumar Basa suka kashe mutane da dama kana suka lalata dukiyoyi. gwamnan ya ce harin na ranar talata yana da sosan rai matuka wanda ke kokarin daukar matakan kawo karshen wannan al'amari gwamnan ya umarci jami'an tsaro da su gudanar da bincike don gano waɗanda suka aiwatar da aika-aikar sai dai sanarwar gwamnan ba ta faɗi adadin mutanen da aka kashe ba ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto A halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta cafke waɗansu da take zargi da laifuka daban-daban ciki har da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa masu kisan kai, 'yan ƙungiyar asiri, 'yan fashi da makami da sauransu. Rundunar ta kuma damƙe wani da take zargi da kashe wata yarinya mai suna Jennifer Anthony inda ya kwakwale mata idanu a wani hotel sannan ya arce. Saurayin mai suna Moses Oko mai shekaru 20 an kama shi ne a jihar Benue. Rundunar 'yan sandan ta jihar Plateau ta ce za ta gurfanar da waɗanda ta kama a gaban kuliya don fuskantar hukunci. Al'ummar jihar Plateau dai sun fara nuna damuwarsu kan wani sabon salon kisa da ake yi wa 'yan mata ana cire musu sassan jiki. Mr. Friday Derwam ya ce kaɗan kenan daga irin rahotannin kisan gilla da ake yi wa 'yan mata a jihar Plateau. Kika abin ɓatan zuciya ka efe ya na mace ko ɗa namiji ki duba irin kuɗaɗen da ka sinkin a training ɗinsu har a kai university a rana a saka a zo a samu gawa. an ciccire gabobi a ji a yi da shi wani abin batan zuciya ne sosai sosai. ita ma salome hassan barde ta danganta irin wannan mummunan kisa ne da rashin tawakali da kuma neman abin duniya karfi da yaji. ni a gani na dalilin da yake sa ake samun wannan akasari shine mutane sun kwalla faransu ga abin duniya sun kasa yin haƙuri su jira lokacin da allah ya yi musu don ya azurta su. a gefe guda kuwa shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Plateau kuma shugaban karamar hukumar Shandam Alex Nantuan ya ce gwamnati na iya bakin kokarinta wajen magance matsalolin tsaro a jihar. wato abinda muka kalle halin da muka samu kanmu shine abinda ana ce a turance decay na morals wanda over the years abin ya faru shekara da shekaru ana wasu da shi har ya kai mu ga inda muke yanzu amma muna tabbatar da cewa duk lokacin da abin ta faru haka duk wanda aka kama shi sai an hukunta shi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria kai zainab babaji da wannan rahoton yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu wata kungiyar sa ido ta intanet ta faɗa jiya laraba cewa da yawa daga cikin 'yan jarida da masu kare haƙƙoƙin bil'adama a ƙasar el salvador an yi musu kutse a wayoyinsu na salula cikin shekara ɗaya da rabi da ta wuce da yake ba da rahotonsa game da sabon bincikensa kan amfani da kamfanin isra'ila nso group pengasus spyware Stazin Lab na Jami'ar Toronto ya ce ya gano wani ma'aikacin Pengasus da ke aiki kusan shi kaɗai a El Salvador a farkon shekarar 2020 yayin da masu bincike ba za su iya danganta kutsen da gwamnatin El Salvador ba. Rahoton ya ce karfin da aka fi mai da hankali kan ƙasar na kutsen ya nuna cewa wannan na iya yiwuwa. Sofia Madina mai magana da yawun shugaba na Bukele ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa el salvador ba ta da wata alaka da pengasus kuma ba ta da huda da nso group ta ce gwamnati ba ta da irin wannan lasisi na amfani da irin wannan manhaja gwamnati tana gudanar da bincike na amfani da pengasus don a yi kutse ga wayoyin salula a el salvador in ji ta yau alhamis wani sabon rahoto ya ce kwace mulki da taliban ta yi afghanistan ya kara tsananta rikicin kare haƙƙoƙin bil'adama da bala'in jin ƙaya kasar. Ƙungiyar 'yan kishin Islaman ta mayar da ci gaban hakokin mata da aka samu da 'yancin kafafen yada labarai yadda yake a baya bayan da ta karɓa iko da ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar yadda ƙungiyar kare bil adama ta Human Rights Watch ta yi zargi a cikin bitar ayyukan kare bil adama. na shekara-shekara a duniya. Patricia Gosman mataimakiyar darakta ta kungiyar sa ido da ke amurka ta koka da cewa an kama afghanistan tsakanin zaluncin taliban da kuma yunwa a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce kwamiti da ke da hannu a afghanistan sama da shekara ashirin ya kamata su ba da agajin jin kai da kuma samar da kuɗaɗen yau da kullum gami da kiwon lafiya da ilimi yayin da suke amfani da karfinsu wajen matsalamba da kawo ƙarshen take haƙƙoƙin taliban. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. halkwatar rundunar sojojin saman najeriya ta ce zaratan dakarunta na musamman wato special forces ko sf a takaice sun ceto matafiya 26 da masu fashin daji suka sace akan hanyar birnin gwari zuwa kaduna wakilinmu hassan mai da kaina na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto kakakin rundunar sojojin saman najeriya air commodore edward gabquet ya faɗa a wata sanarwa cewar zaratan dakaru na musamman na sojojin saman najeriya suna sintiri ne akan hanyar birnin gwari zuwa kaduna inda suka yi kicibis da wasu motoci guda biyar a gefen titi bubuɗe ba kowa a cikinsu da hakan ke alamta cewar an sace waɗanda ke cikin motocin ne take kuma dakarun suka ɗunguma cikin dajin inda suka yi sintiri na kimanin kilomita uku a cikin wannan daji inda suka gano matafiyan kimanin 26 da aka sace din binciken da dakarun suka yi ya nuna cewar matafiyan waɗanda suka taso daga birnin gwari suna kan hanyar su ne zuwa kaduna wasu kuma kano sannan wasu su kuma za su je garin mina tuni da an kai su asibitin sojojin saman da ke birnin kaduna domin duba lafiyar su. a cewar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum comrade kabiru sa'idu dakata akwai abin da wannan ke nunawa wannan ya nuna maka cewa jami'an tsaron mu idan za su yi aiki da gaske so sun fi karfin wayannan tsagirin da ake ta faman za a yi maganin su wannan fa ana maganar cewa kawai sun ga alama ne cewa wani abu ya tafi ba daidai ba suka shiga cikin daji suka yi tafiya karshe har suka samu cewa an yi garkuwa da wasu mutane kuma suka ceto wasu to ina ga cewar yanzu a ce a yi shiri a ce za a je neman mutanen nan a yi shirin da za a ɗauki makaman da ya kamata a ce an ɗauka ana da bayanan da ya kamata a ce an tanaje su a tinkari cikin dajin nan da suka shiga suka samo mutanen da ire-iren irin waɗannan dazuzzuka da suke a sassa daban-daban a arewa maso yammacin ƙasar nan da ma kowane yanki a ƙasar nan me kake tunanin zai faru ina tabbatar maka da cewa nasara ce za a same ta gagaruma tunda yanzu ma da basu shirya dawo ba san me yake faruwa ba ga abin da suka je suka yi nasara bare a ce sun yi shiri. Masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma ya ce irin wannan kazar-kazar na sojojin sama abin a yaba ne. Ya yi kyau suna aiki da information wato har yanzu na so ga gaya mutane. Sojojin Najeriya jami'an tsaron Najeriya suna aikin su yadda ya kamata. Iyakacin dai shine a ƙara musu yau a ƙara yawansu. Hassan mai kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla gaida Hassan mai na kai da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar kuwa rashin kyawun damuna ya haifar da tsadar abinci a jihar Maradi. Dalilin da ya sa ƙungiyoyin farin hula suka yi kira ga gwamnati don kawo agaji ga al'ummar yankin. Mutanen maraɗi sun koka akan tsadar kayan abinci kamar hatsi, masara, wake da sauransu. Lamarin da ya samo asali daga rashin kyawun damuna da ta ƙare ba da daɗewa ba. wakilinmu mansur sani ya aiko mana da rahoto akan haka da eh, sunana haladu amadu ne shugaban farmasi eh, mansar gandu wato ma'aikata noman iri an samu tawaya bisa komi ko ina an samu kasa ga kashi hamsin bisa dari wani wuni ba samu komi ba ni ne alhaji hassan yan gobara gaskiya daga inda jihar marar ta faɗi ga noma saboda allah din nijar ta faɗi ga noma wake dari da jika da ashirin da biyar yanzu haka ina cikin kasuwar ta maradi domin jin yadda farashin abincin yake daga masu saidawa cewa da 'yan katiri. na Jafta Garba mai kacare nan cikin kasuwa babba. E to gaskiya farashi gashi nan dai sai hawa yake komi sai a hankali wallahi saboda komi ya kara kudi. Masara gaga ta da ke bala ashirin bana ga ta jaka ashirin da bakwai. Ni suna na Abu Sufyan ra'a ta katari. Idan gaskiya yanzu masu sai sau mu gaskiya suna su ci ganin mun tsagwada musu. Masu sayan maza da mata na ci gaba da tsokaci. Ni kwatsuma nake ni daga maraɗa nake yanzu an bar mana marayu su ne nake dan ma abinci ina ba su. Ina sayan tiya da rabi na koma sayan tiya. Kenan amma akwai matsala. Malam Abdu dan na na kungiyar farar hula ko daye masu yaƙi da tsadar rayuwa ya koka tare jaddada kira da gwamnati. Kwado da ya haɗa ruwan zahiya ce ce shekara bana ba daɗi to bana muna ganin in ba wani sauyi ba muka samu daga wajen Allah to bana ga sai ta ba da wahala saboda tun yanzu abinci yana tsada bacin hitar mana to ina ga can an shiga cikin rani to shine muke kira ga gwamnati ta fara tunani ta fara nazari saboda shi jagoranci tunani ne da nazari. Yusuf Usman shugaban kungiyar adalci manoma rani ya ja hankali hankalin mambobinsu wurin jajircewa da noman rani domin rage kaifin tsadar timakar. Noman rani duk abin da ake sawa ga noman damuna, ga noman rani yana yi akwai masara wadda ita ma tana yi ga noman rani akwai kwamfutar albasa da duk sauran abin kayan likifa kan ga ta suna yi. Domin jin kowane irin mataki gwamnati ta ɗauka game da wannan lamari, daraktan ma'aikatar gidan gonan maraɗi ya tabbatarwa da VOA rashin samuwar abinci a noman bana. Gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, akwai plan plan ko kuma eh, kundin ayyuka da ake nan ga tsarawa da a kawo mutane sauƙin wannan lamari wanda ake ciki. Mansur Sani, muryar Amurka daga maraɗi, jamhuriyar Nijar. a gaida mansar sani da wannan rahoton har yau dai kuna tare ne da sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga hawa umar da shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan mutuwar jariri a cikin uwa wato stillbirth a turanci. Stillbirth na nufin jariri ya mutu tun yana cikin uwa kuma ana iya gane hakan ta hanyar hoto ko ultrasound a turanci inda zai nuna jaririn baya motsi ko kuma rashin bugawar zuciya idan aka haife shi kuma sai a ga baya numfashi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu saurare barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wato haihuwar jariri babu rai ma menene bambancin tsakanin stillbirth da miscarriage idan an ce stillbirth a turance da kuma a likitance abinda ake nufi shine jaririn da ya mutu a cikin mahaifiyarsa amma bayan cikin ya ɗauki tsawon sati 28 wato kwatankwacin uh, wata bakwai kenan shi kuma miscarriage Ah, shine ya kasance an rasa jaririn wanda yake kenan kasa da sati 28 a ah, wannan sati 28 shine na mafi yawancin kasashe a duniya akan samu bambanci daga kasa zuwa kasa misali kamar kasar amurka suna amfani da sati 20 maimakon sati 28 nan wurin bambanci tsakanin miscarriage da kuma shi stillbirth amma mu a kasashen har yanzu muna amfani da sati 28 kenan kusan wata bakwai. To likita wasu alamomi ne uwa za ta ji idan jariri ya mutu a cikinta? To alamun cewa jariri ya mutu a cikin mace ya danganta ga lokacin. Misali idan bai kai lokacin haihuwa ba, za ta ga alamar cewar juyawa da bubbugawa da yaro yake yi ya motsa nan ya motsa nan ta daina ji. Sannan kuma kila ta ga alamun ko cikin ya daina girma wannan yana iya nuna mata alamar cewar ba lafiya in aka je aka bincika kuma aka saurari motsin zuciyar jaririn sai a ji ba alamar zuciya tana bugawa idan aka yi hoto na sikanin da ake cewa ultrasound za a iya tabbatar da cewar jaririn yana da rai ko kuma ya mutu a wannan lokacin idan kuwa har sai a lokacin nakuda ne kinga ba lallai ta gane cewar ma jaririn ya mutu ba har sai ya fito amma a lokacin da shi ya yasa idan ah, mace ta je haihuwa lokacin da ta fara nakuda za ka ga daga lokaci zuwa lokaci ana gwadawa ana duba bugun zuciyar jaririn ana bin matakai a tabbatar da lafiyar jaririn a lokacin da take nakudan nan to idan akwai wata matsala ana iya ganewa cikin ɗan kankanin lokaci a dau matakin da kuma ya kamata me ke haddasa haka za a iya kasa abubuwan da suke kawo ah, mutuwar jariri kafin a haife shi wato stillborn because kusan gida uku na ɗaya matsala da ta shafi shi kan shi daga bangaren jariri inda ya kasance akwai matsala ko daga zuciyar shi ko daga kwakwalwar shi abinda ake cewa bas defect ko daga matsalolin da suka shafi ƙwayoyin halitta abinda ake cewa chromosomal abnormalities a bangaren jariri kenan sannan ana iya samun matsala daga ita abin da turanci ake cewa placenta wato wannan dan tangaran da yake ah, manne tsakanin ita mahaifar uwa da jariri wanda ta nan ne ake samu abinci da sauran abubuwan da jariri ke bukata ya shiga wurin shi sannan kuma shi abubuwan da baya bukata ta nan ne za a Ah, zai dawo ya biya shiga cikin mahaifiya mahaifiya ta janye shi wato placenta kenan aka samu matsala daga bangaren ita placenta ko kuma shi wannan cord wato igiyar da take jona daga shi placenta din ta je zuwa jariri idan aka samu matsala ko ya daure ko ya murde. Um, zai iya kawo uh, mutuwar jariri ko kuma matsaloli da suka shafi ita uwar wata rashin lafiya kamar misali hawan jini kamar ciwon siga kamar ciwon zuciya da sauran ciwace-ciwace wanda za su iya shafar uwar wanda suke da illa akan jariri kenan kowane bangare wannan zai iya sa a jariri ya mutu kafin ma lokacin haihuwarsa sannan idan aka zo a wurin haihuwa din ana iya samun matsala idan ita misali filasanta din na ta balle daga jikin mahaifa kafin yaro ya fito sai ya kasance jini da kuma sinadarin oxygen da ake bukata na rayuwa da ya kamata ya kai bangaren jariri baya samun shi ga shi kuma uwa tana cikin nakuda tana kuma zubar da jini ko ya kasance yaron lokacin da yake kokarin fitowar a ce shi wannan igiyar wato cord ta ɗaure ko ta sarƙafe shi a wuya yadda zai kasance jini ya daina bi ta wannan cord din kenan Ah, sai ya kasance an samu matsala wurin naƙuda da haihuwa duk waɗannan dalilai ne da za a iya samun ah, rasa jariri tun kafin ma a haife shi kamar daga wani mataki na juna biyu ake iya samun wannan matsala kenan stillbirth nan zai iya faruwa daga kusan shi sati 28 nan a jaririn ya mutu ko kuma sai kusa da ƙarshen cikin ma sannan jaririn ya mutu ko kuma sai a lokacin da mace take cikin naƙuda jaririn ya mutu ko ana dab da haihuwarsa ma a lokacin da ake ƙoƙarin haihuwarsa kenan zai iya mutuwa wannan shine stillbirth kenan likita shin mace na iya haihuwa da kanta idan jariri ya mutu a cikinta akwai lokacin da mace za ta iya haihuwa da jaririn koda ko ya rasu a yawanci wannan sai idan ya kai lokacin da ya kamata a haife shi kuma already ya zo ƙasa kan shi ya shigo ta wajen mahaifa ta za ta iya haihuwa shi amma idan yana can sama a lokacin da ya mutu misali a ce bai fi sati talatin ba ko abin da ya kama da haka to ba lallai ta iya a haihuwarsa ba sai asibiti sun taimaka da dabarun da za a yi samu a fitar da shi shin akwai wasu matsaloli da uwa take cin karo da su idan har jariri ya mutu a cikin ciki? na'am idan jariri ya mutu a cikin uwa ya danganta ga lokacin da ya mutu nan yana iya zama matsala ga mahaifiya yana iya shafar lafiyarta kuma yana iya sa rayuwar ta ma wani lokacin a cikin hatsari saboda haka da buƙatar a wannan lokaci a taimaka a fitar da shi mataccen jariri nan tun kafin rayuwar uwar ta zama a cikin hatsari. To likita yaya yanayin samun wannan matsala ta stillbirth ko kuma jariri ya mutu a cikin uwa kafin haife shi musamman ma a wannan ƙasa ta mu Najeriya? Matsalar stillbirth tana da tsanani a Najeriya saboda Najeriya ita ce kusan ta biyu ko ta uku a duniya duniya da take da mafi yawancin mutuwar jariran nan kafin a haife su misali ana magana cewar duk haihuwa dubu da aka yi to haihuwa arba'in da uku a baya su wannan yaran ba su zo da rai ba a kuma a shekara ta dubu biyu da sha tara a najeriya a waɗanda aka kididdige kawai an samu irin waɗannan jarirai da aka rasa dubu da da saba'in biyu. wannan waɗanda aka kili da ah, kenan banda wanda ba su je asibiti ba babu ah, alkalimansu To likita daga ƙarshe wasu matakai ya kamata a ɗauka don rage aukuwar wannan matsala. To shawara ta yadda za a rage wannan matsala ah, kamar yadda muka faɗa a wani shiri can baya shine a rinka shiryawa eh, samun juna biyu kamar yadda ake shiryawa aikin gona eh, mace da mijinta kafin su samu juna biyu a tabbatar da lafiyar mahaifiyar nan sannan a gane inda tana da wasu matsaloli da ya kamata a kula da su tun kafin ma ta samu juna biyu da kuma ta samu juna biyu to a tabbatar da an je asibiti an tabbatar da cewar juna biyun nan yana inda yake inda ake bukatar shi sannan ta ci gaba da zuwa awo saboda a tabbatar da lafiyarta da kuma lafiyar jaririn nan har ya zuwa haihuwa to wani daga cikin matsalolin da ake samu shine da dama mutane suna mata suna yin awo din nan to amma mafi yawancin wanda suke yin awon kusan kashi biyu cikin uku har yanzu ana samun matsalar cewar ba sa haihuwa a asibiti za ga gida suke haihuwa sai in an samu matsala ne sannan su je asibiti to wannan kuma yana daga cikin abin da ke ta'azzara waɗannan matsalolin saboda haka da buƙatar mutane su fahimci abin da ya sa ake buƙatar a wannan saboda a tabbatar da lafiyar jariri da ta mahaifiyar shi Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya. To madalla a gaida malama Hauwa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko da cewa salam VOA Hausa. A gaskiya sanarwar da gwamnatin jihar Borno ta fitar cewa yanzu haka mayakan Boko Haram sun kwace wasu ƙananan hukumomi guda biyu abin damuwa ne sosai ya kamata gwamnatin tarayya ta sake salo wajen ganin ta kawo ƙarshen wannan kwangaban kumbaya na tsaro a jihar borno da kuma najeriya baki daya sako daga nazifi ibrahim rugar malam shagari da kabiru muhammad karaye da faruku mahe karoga sokoto najeriya sako na gaba ya fito ne daga babba haruna bajoga na kungiyar arewa media writers ya ce assalamu alaikum voa hausa muna farin cikin dawowa ayyukan kamfanin twitter a kasar mu domin kuwa kafar twitter kafa ce da miliyoyin al'ummar kasar ke yin amfani da ita wajen zumunci da kasuwanci da kuma samun labarai daga sassa daban-daban na ciki da wajen najeriya sakonmu na karshe kuwa ya fito ne daga shehu adamu rijau ya ce batun gaskiya irin cin su babu babbaka da 'yan bandaga ke yi a ƙasarmu najeriya abin akwai sosa zuciya matuka su kashe su sace a duk lokacin da suka ga dama shugabanninmu ko na kallo amma sun yi shiru abin da suka iya kawai shine yin allah wadai to allah kyauta to madalla yanzu ko ga ne ya dawo mana da takaitattun labaran duniya alhamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula a kan iyakar rasha da ukraine zuwa biyana da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na turai zaman ya biyo bayan ganawar rasha da amurka a geneva a ranar litinin da ta wuce da kuma tattaunawar jiya laraba a brussels tsakanin rasha da kungiyar nato mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya shaida manema labarai cewa bayan taron na yau alhamis bangarorin biyu za su yi amfani da abin da suka tattauna kana su yanke matakai na gaba da ya kamata su ɗauka. amurka ta ba da shawarar kakaba karin takunkuman ƙasa da ƙasa a kan ƙasar koriya ta arewa a wani bangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba a kan pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan jiya laraba amurka ta ƙara ƙarfafa nata takunkuma a kan koriya ta arewa inda ta ayyana wasu 'yan koriya ta arewa guda biyar da take zargin cewa su ne ke da alhakin samar da kayayyaki na shirin makaman pyongyang birnin tianjin na kasar china ya ba da umarnin yin gwajin covid-19 zagaye na biyu ga daukacin mazauna birnin miliyan sha hudu jiya laraba bayan da aka fara tantance yawan mutanen da suka harbu da cutar casa'in da bakwai. birnin mai tashar jiragen ruwa yana da tazarar kilomita ɗari kudu maso gabas da birnin beijing mai karɓar bakuncin wasannin olympic na hunturu masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi ke na agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shirin da za mu daidai waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma julie lazar creation da ta haɗa sauti sai kuma injiniyan mu na wannan lasariyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake cewa a huta lafiya amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum